أول البدع وقال ديكو وقال أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها آه، وأظهرها ذما واندعك في ذا الجرس في السنة والآثار بدع الهرورية المارقة فإن, آه، فإن أولهم farkon su ƙala linnabi fi wajahi wani na farkon su ya tsaya a gaban annabi shi ne ake ce a fiskar annabi eh, ko mai yake da suna waje haku ɗaya eh, da ya muhammad kaga shi ko ita ya rasu lallashi ba fa'in na kalamta adil wa amaran nabi sallallahu alaihi wasallama Ah, lihim, wa qitalihim su jama'a su ba wannan ba wannan an ce kun ga a bashi amma an yi umarni da a kashe masu tasowansu wa ainihin lokacin da suka taru suka yi gungu a yaƙe su kuma a kashe su wa ƙatilhum ashabun nabi wanda suka yaƙe su sahabban annabi ma'amirin mu'minina aliyu ibn abi talib wal ahadithu anin nabi sallallahu alaihi wasallama game da kawarija mustafida irin wannan masu rufe ido da za ga mutum ya rufe ido ya zazzagi shugabansa sannan kuma yanzu turawa wannan suka karfafa wurin in mutum ya bata ma da je gidan rediyo ka shi ba abun da za yi sai da yan kaza ko wanda suke so in baka isa ba amma da za ka je gidan rediyo ka zagi sarkin garin ku ka ce masa mutunci ba a ce komai ba sarkin gargajiya ne sarkin musulunci ne amma da za ka je ka zagi gwamna can ko ka rayu ba ka da ikon ko da gaskiya ka faɗi abin da ba ka da ikon haka wal hadisu an nabi mustafidatu bi wasfihim wa zammihim wal amru bi qitalihim قال أحمد بن حنبل رحمه الله صح الحديث في الخوارج عن عشرة أوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاته من شافصر والنم وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام سنة وجه وصلنسي كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتوهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ويذكر آه، لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أسباب ظهورهم دليل بينه وخروجهم da suka tsaya suka yi tawaye wa annabi tawaye ba ku annabi ba al'umman sahabbai kenan shi ma ai amma na farko wanda shi fara yi wa annabi tawaye ya yi rabo ya ce rabo bai yi ba fa ya kolo alkhawarijo alharoriya wannan asari ne kano awwal alil ahawa'i horojan an sunnati wal jama'a مع وجود بقية الخلفاء الراشدين وبقايا المهاجرين والأنصار وظهور العلم والإيمان والعدل في الأمة اللوكة وإشراق نور النبوة دا عينهم بينا حسكا النبتاء اللوكة وسلطان الحجة وسلطان القدرة حيث أظهر الله دينه ala dini kullihi bil hujjati wal qudwa wal qudra wa kana sababu amiril ma fa'alahu amirul mu'minin Uthman kaga yadda aka yi rabu aka ce annabi bai yi ba rabansa bai yi ba a kaga zamanin abubakar ba su samu kan harkan ba zamanin umaru suka kalafaka ga mustahil duk inda ka kai da rashin kunya ka je ka ce wa umar ba ai kaza ba ku dubi labarin hirru mana dan wannan nasa uyaina ka shigar da ni wurin oganka tunda na ga kana da fiska a wurinsa ya ko jagorance shi ya ke to saurare mu umar wallahi ba ka adalci a cikin ba ka yi gaskiya a cikin mu kana zaluntar mu ba ka babu hakkin mu umar ya kalle shi irin wani kallo firre zai sai sai sai ce menene wa arda da mushrik an na wa wa khudh al afwa wa amr bil urfi wa arda an al jahilina hai umar bai tsallake ayan ba ka san ku ba dan wannan dinnan auren ya taushe shi ba domin kullum kila kada a nuna saba wa qur'ani saba wa qur'ani zai je don wancan bai cancanci wannan abun ba kawai dai an bar shi dan uwan shi ya shiga tsakani ya kawo masa aya ya karbi ayan kawai ya shigo amma ba don ya cancanci ayan ba kawai sai ce shi kenan ce wallahi Umar bai wuce ta ba to amma kaga lokacin Usman na amfana ha karkatacciyar kuka mai daɗin hawa ba kaya ba wa ne wurin wasa kenan hau a sautalo a hau a a yi abin da ake yi mai na usmanu wa aliyu aliyu kuma ya tare abin bayan ya fashe a hannun usman ya zo ya tare harka suka haɗa ƙarya da gaskiya suka damalbala inda gaskiya take wa man ma'ahu ba min al'anwa'i allati eh, fiha ta'awilu fa lam yahtamilu dhalika wa ja'alu mawarid al-ijtihadi bal lil hasanatu minna dhunuban bal alhasanatu alheri duk wani alheri alhasanat da zaka suka mai da shi laifi ne haka in ana hakinka malam ba abun da ba za a yi maka ba to irin wannan kako dole ne a dauki zamanin umar ifi cancanta in ɗauko ka kai suka ɗora ka akan kare kitansu ka gaba gaskiya za a yi ba su ce ku rike kayan ku waje a ba kufran ولهذا لم يخرجوا fi zamani abi wa umar wane mutum lintifa'i tilkar ta'awilatu wa za'afuhum a lokacin amma sun riga sun fito waje to kuma ai ya zagago